This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. A Najeriya jami'an ƙasar sun ce an kai wasu hare-hare biyu a birnin Abuja. Fashe-fashen biyu sun auku ne a daren jiya a Nyanya da kuma kuje da ke bayan garin na Abuja. Wani kakakin hukumar agajin gaggawa Nima ya ce an samu hasarar rayuka sai dai bai ba da ƙarin bayani ba. Babu dai ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin sai dai da alamun wannan aikin Boko Haram ne. an kai hare-haren ne kwana ɗaya bayan da wasu 'yan ƙunar baƙin wake hudu suka tarwatsa kansa a birnin maiduguri suka kashe aƙalla mutane goma sha hudu a harin na maiduguri jama'a suka ce akalla wasu mutane 39 sun jikkata a farmakin da 'yan bindigar suka kai ranar alhamis shugaban amurka barack obama ya ce yakin basasa da ake a syria ba zai zama fada tsakanin amurka da rasha a fakaici ba yayin da duka kasashen biyu yanzu suke kai farmaki da jiragen yaƙi kan ƙungiyoyi daban-daban a siriya ya ce wannan ba tamkar gasar dara ba ce tsakanin manyan kasashen duniya masu fada ji duk da haka ya soki lamirin matakin soja da rasha take ɗauka a siriya yana mai cewa wannan ba zai haifar da ɗa mai ido ba obama ya ci shugaban rasha vladimir putin bai je siriya a zaman bajinta ba sai dai ya zama masa tilas domin abokin cinikinsa shugaba assad mulki na neman kubuce masa saboda haka turo makamai da kuɗi kamar yadda rasha ta saba yi a baya ba zai wadatar ba tilas putin ɗin ya turo jiragen yaƙi da matuƙa obama ya ce rasha ba ta rabe tsakanin mayakan sa kan isis da kuma 'yan hamayyar siriya waɗanda 'yan sunni ne masu sassauci ra'ayi mutane da ce suke da burin ganin bayan shugaba assad a idon rashin jimista obama dukkansu 'yan ta'adda ne rashin rarrabe rukunonin mayakan zai yi illa ga sham da za ta gabato bayan wannan rikici domin waɗannan masu sassaucin ra'ayi ne za a nema su tafiyar da ƙasar inji shugaban na amurka shugaba obama ya ce amurka za ta ci gaba da aiwatar da manufofinta na ci gaba da kai farmaki kan kungiyar isis da goyon bayan 'yan sunni masu sassauci ra'ayi da kuma aiki da 'yan kasar turkiya da ke kan iyaka amma babban cikin burinta shine ganin an warware rikicin ta fuskar siyasa wadda cewarsa yana da wuya amma kuma ana iya samun biyan bukata. Ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da aka fi sani da sunan Doctors Without Borders da Turanci ta ce ma'aikatanta uku sun mutu wasu kuma talatin ba san inda suke ba. Ba da kaiwa asibitin da asibitin ta da ke birnin Kundus a arewacin Afghanistan hare-haren bama-bamai da asafiyar yau Asabar. Ƙungiyar ta ce asibitin nata ya lalace sosai a lamari da ta kira farmaki da jiragen yaƙi. Daraktan kula da aikace-aikacen ƙungiyar Bad Jensen ya faɗa cikin wata sanarwa da ya bara rubuci cewa mun kaɗu matuƙa da kashe ma'aikatanmu da masu jinya da illar da hakan za ta haifar ga tafarkin kiwon lafiya a kundus ƙungiyar ta ce lokacin da aka kai harin akwai masu jinya ɗari da biyar da masu lura da su sannan akwai ma'aikata 'yan ƙasashen waje da na gida tamanin a wannan asibiti sojojin afghanistan waɗanda dakarun amurka da jiragen yaƙi suke rufa musu baya suna gwabza zamin fara da mayakan sa kai na taliban a kundus bayan da 'yan bindigar suka kama garin a farkon wannan mako. To labaran duniya ke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. A Australia jami'an ƙasar sun ce wani matashi ya harbe ya kashe wani ɗan sanda a birnin Sydney, al'amari da suke zaton ba zai rasa nasaba da siyasa ba mataki da suke ɗauka a zaman aikin ta'addanci. Matashin ɗan shekaru goma sha biyar da haihuwa wadda ba a bayyana sunansa ba ya harbe wani ma'aikacin sashen kuɗi na rundunar 'yan sandan da ke wuri da ake kira new south wales a ƙeyarsa jiya juma'a a harabar caji ofishin da ke ƙauyen birnin sydney matashin wanda daga bisani shi ma ya mutu a musayar wuta da 'yan sanda rahotanni a kafofin yada labaran ƙasar suka ce ɗan kurdawan iraki ne da aka haifa a ƙasar iran wasu rahotanni suka ce ya furta kalaman addini kafin ya harbe ɗan sandan mai suna curtis cheng wanda ya shekaru goma sha bakwai yana aiki da rundunar 'yan sandan ƙasar masu bincike na amurka sun gano makamai goma sha uku da ɗan bindigan nan ya mallaka wadda ya kai hari a wani karamin kwaleji da ke wani ƙauye a kudancin jihar oregon a nan amurka wadda adadi ya haɗa da bindigogi shida da aka gano a makarantar da ya kai hari saura bakwai kuma a ɗakinsa wata ma'aikaciyar hukumar harkokin makamai ta amurka ta faɗa jiya juma'a cewa an sai makaman ne bisa ƙa'ida daga wurin dillali ɗaya ta faɗa wajen wani taro da manema labarai cewa wasu bindigogin ɗan bindigan ne saya da kansa babban baturen 'yan sanda a ƙaramar hukumar douglas da ke yankin john hallin ya faɗa wani taron manema labaran cewa gungun masu bincike suna aiki tare da dangi ko iyalan waɗanda harin ya ritsa da su har yanzu dai 'yan sanda suna ƙoƙarin tantance dalilan da suka sa harin ɗan shekaru 26 da haihuwa mai suna chris hafa masa ya bude wuta a makarantar ranar alhamis ya kashe mutane tara ya raunata bakwai kamin shi ma ya mutu a musayar wuta da jami'an 'yan sanda Isra'ila ta tura ɗaruruwan ƙarin dakaru zuwa yammacin kogin Jordan bayan da wasu ‘yan bindiga daga falastinawa suka kashe wasu Yahudawa mace da mijinta yayin da maharan da waɗanda aka kashe duka suke tafiya cikin motocinsu majiyoyin sojan isra'ila sun ce yan bindigan suka tuka motar su suna tafiya kafada da kafada suka nan suka bude wa motar yahudawan wuta suka yi raga-raga da ita ‘ya'yan mamatan ‘yan shekarun haihuwa tara da shekara bakwai da shekaru hudu da kuma wata hudu suna kallo iyayensu suka mutu amma su suka tsira. a wajajen shekara ta 2000 zuwa da hudu ana yawan samun irin waɗannan hare-hare lokacin da ta falasɗinawa suke bore da ake kira intifada karo na biyu amma shekarun baya bayan nan lamarin ya lafa sosai waɗanda kashin suna da shekarun haihuwa wajajen talatin waɗanda suke da zama a yammacin kogin jordan wannan harin ya zo ne lokacin da ake rikici dangane da masallacin al'aqsa da ke birnin kudus wadda yahuda suke kira temple mount Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. da shakuwa amana da karbuwa soyayya hakin cikin ruwa dabara zaman cikin wuta ya za a yi daɗin cikin uwa to ma da layo me muke tafa da su ne cikin rahotannin namu muhammad salisu rabiu malam ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan ɗauke da rahotanni guda uku rahoto na farko a game da cututtukan da ke damun ƙananan yara rahoto na biyu a game da cutar hawan jini musamman ga mata masu juna biyu yayin da rahotonmu na uku zai magana a game da shirin samar da ƙwararrun malaman lafiya a jihar bauchi Baya ga waɗannan rahotanni kuma muna nan ɗauke da ci gaban tattaunawa ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ya shirya a ƙaramar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina a babban asibiti da ke garin Funtuwa a ranar sha ɗaya ga watan biyu na wannan shekarar. inda a yau za mu kawo muku jawabin malama halima aliyu musa babbar jami'ar gudanar da rigakafi ta ƙaramar hukumar don haka sai a biyo mu sau da ƙafa domin jin cikakken shirin. zama da masu yaudara a ne ya ko zaman shiga tara in ko irin haɗin faɗa a ne kun ga ku bar ni in tira zama da mara lafiya ko ko a tura tafiya rahoton baya-bayan nan da hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar na nuni da cewa yawan mutuwar da ake samu na yara ƙanana ya ragu da fiye da rabin adadin waɗanda ke mutuwa a cikin shekaru 25 da suka gabata ko a bana ma ana sa ran adadin yaran da ke mutuwa zai ƙara raguwa da kaso mafi yawa daga cikin waɗanda ke mutuwar sakamakon cututtuka mabambanta da ke saurin halaka ƙananan yara to ko waɗanne irin cututtuka ne waɗannan ga dai amsar daga bakin Dr. Umar Also na sashen kula da lafiyar ƙananan yara na asibitin Rashid Shakona a jihar Jigawa waɗannan cututtuka dai akwai waɗanda ake ɗaukan su daga yaro zuwa yaro wanda akwai kuma waɗanda su kuma cututtuka ne da suna samun yara wanda wani yaron ba zai iya ɗauka daga jikin wani ba kamar waɗanda muka fi gani a nan jihar jigawa kamar akwai cutar malaria wato ta zazzabin cizon sauro Akwai kuma cututtuka kamar da suka shafi ɓangaren tari kamar na pneumonia kenan amai da gudawa sannan kuma akwai cuta da ta shafi tarin shika rashin ba yara daga kafin tetanus ma za ki ga yakan shafi yara mukan kwantar da su suka abin da ya shafi rashin isasshen abinci a jikin yaro wanda ake kiran tamowa tare na asma shi wa muna gani cututtukan da ba a iya ɗauka kamar irin masu cutar ciwon kuma cututtuka da sukan shafi na ciwon zuciya wasu yaran akan haife su da shi wani abin da ake kira congenital heart uh, disease to ko waɗanne matakai za a ƙara bi na ba da kariya ga yaran dan ganin an kawar da cututtukan baki ɗaya? Yanzu kamar abin da ya shafi ɓangaren zazzabin cizon sauro na malaria akan bai iyaye shawara cewa yaro na kwana a gidansu wanda yake an sa masa sinadarin magani a jiki sannan iyaye akan ilmantar da su kamar wajen kula da kwata a gida da kuma tsaftar muhalli kamar kamar masu ciwon sikila ko mata masu juna biyu ko wasu yara da suke da wani nau'i kamar da yake garkuwar jikinsu ta yi karanci akan ba su shawarwari ko magunguna da muke rubuta musu sannan da zarar kuma yaro ya fara da zazzabi nan da nan a kashi asibiti da wuri a duba saboda ya samu taimako na gaggawa ba sai har ya fara suma ko jinin jikinsa ya yi karanci ba sannan abin da ya shafi kamar bangaren haka a mai da gudawa akan mai iyaye shawara kan a yi amfani da tsaftataccen ruwa da yaro kuma nan da nan ya fara a fara bashi ruwan gishiri da siga kafin a zo asibiti da zarar an haifi yaro a kai shi asibiti saboda rigakafi rigakafi na kun da yake kamar na haihuwa na tarin abin da shafi tarin fuka kenan na wajen sarki akora da su tarin shika shi ma akwai rigakafi da ake yi kuma cutar nan ta shan ina ita ma akwai rigakafi da ake ko da ke yanzu mun jima ba wannan cuta ta shan inna ba kuma baiwa yaro na wata shida na farko nonon uwa ya sha yaro nono shi kadai zalla da ya kai wata shida kuma sanan abinci a bada shawarwari Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya a gaida Halima Abdullahi an daɗa jaddada muhimmancin zuwa mata masu juna biyu awo wajen shawo kan matsaloli da ka iya fama da su kamar su hawan jini da jijjiga da dai sauran wasu cututtuka da ke da alaƙa da mata masu juna biyu gatan gatan ku mata masu ciki ko za ku iya ara mana kunnen ku dangance da illolin da cutar hawan jini ko tansiyon ke haddasawa ga uwa da ɗanta ga hili ga mai doki mun ta muku dr inusa amadu kwarar likita a hamdala cikin matsalolin nan akwai abu da yawa wato mace ce za ta zo da ciwon kai mai tsanani kamar ana busa mata kunne tana jin kara cikin kunnen ta alhali ko babu komi tana iya zauwa su ce suna ga kamar buji buji hayaki haka ajijiya tana iya kawo su wasu kuma ciwon kirji haka na akwai masu zauwa da amai akwai masu zauwa da karancin fitsari wasu kuma su za a kawo su cikin burin gishirin shine zabar zabare zabare ne za a kawo su suna yi kuma in muka auna hawan jini sai mu ga ya fice mizani dokta wani da hadari ne uwa da dan take fuskanta hadarorin suna da yawa sai dai Allah kiyaye to wannan burin gishirin wannan duk lokacin da mace ta yi shi akwai abubuwan illar da take samuwa cikin kwalluwarta kamar dai misali ka ɗauki wani ice ka buga wa mutum aka kaga ai cikin ciki kwalluwa tana iya tsagewa jini ya zuba ko to haka mace take ji cikin kanta musamman in ba a maza ba aka magance wannan zabare zabaran borin gishirin aka tsaida shi in ta ci gaba tana yi ta yi uku hudu biyar to akwai fa sai shiga cikin abin da ake cewa doguwar suma kuma wallahi ba kowace za ta tashi ba bangaren zuciya ka san jini yana gudu kwarai akwai inda in ya kai gudun da yake wato zuciya ya ta tsaya kak akwai hanta hanta ita ma tana iya ciccirewa ita su kudoji aiki ne suke tsaidawa gashi mace a kumburi jikinta cike da ruwa amma ba ta fitsari kwana biyu ne mutane hidis ce ga kuna in ka diba kuma bangaren yaro matsaloli su ma suna da dama shi ma da ana ji mishi wannan ciwon yana kaiwa gare shi yana da yawa in aka kawo su in sun yi burin gishirin nan da yawa in ka diba za ka gani dan ya galabaita kuma sam sam ba ya dare a kokarin ta dan binciken lafiya kai a kai wata mata mai ciki ta amsa tambayoyin muryar amurka saboda ba ni jin daɗin jiki na a gida ba ki samun damuwa ina samu zamantakewa da mutane ba samu a ce ba an samu ana samu sai dai hakuri kawai ce maganin zaman duniya hutu kuma ana samun hutu hutun dai ne kaɗan na ne to karshe ina jan kunne ko jan hankali ga matan ya a masu gidajen su. dangantar zamantakewa ta yau da gobe dokta inusa amadu da ƙaran haske shi dai mafi yawa lalle akwai gado bangaren hawan jini akwai da yawa damuwa mafi yawa ma ita ce take kawo su mun mace tana da juna biyu ko damuwa wajen alaka da mai gidanta ko damuwa cikin rayuwa ta al'umma yawa bacin rai ko wurin aiki in ma'aikaciya ce duk mace mai juna biyu abin da ake so aikin da ta saba yi in ta samu juna biyu ta rage shi samu lokacin hutu mata masu kiba da yawa su ma mafi yawa suna samun hawan jini to duka bisa wannan abubuwa muke musu galgadi su rage aiki su huta su bar yawan bulaguro in mai gidan yana iya zawa mu kwatanta mishi da kanmu a dan tausaya mata aika hakuri da ita saboda kowa san har ka zama da mata barantana mai juna biyu a rubuce ne a takarda duk mace mai juna biyu tana da sauran hasala dan aikin gwamnati ma kike ana baki rofo da yawa muna rubuta musu takarda su huta amma babban muhimmanci abin da ya kamata mace ta yi ta yi ka zuwa gidan likita ana auna wannan gindin abin tunda an mace ba ta zo ba kaga ba za a san ba na da hawan jini dan ba ta zo ba kaga ba yanda za a yi dr inus amal kenan kwar likita a hamdala sha'ibu mani murya amurka daga maradi a jamhuriyar nijar a gaida sha'ibu mani gwamnatin jihar bauchi da wata kungiya mai zaman kanta ta kasar canada da kuma hukumar lafiya ta duniya sun ɗau gabarar samar da isassu kuma ƙwararrun ma'aikatan lafiya a faɗin jihar a ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi na inganta fannonin lafiya a jihar baki ɗaya. dangane da ƙudurori biyar da gwamnatin jihar bauchi ta ƙaddamar wanda ya bayyana inganta harkokin ma'aikata wanda na uku daga cikinsu yana bayani ne akan inganta harkokin ma'aikatan asibiti ya sa wata ƙungiya daga ƙasar Kanada wato dfati da haɗin gwiwan ƙungiyar lafiya ta duniya suka shigo don haɗa kai da gwamnatin jiha don ganin an samu ƙwararrun ma'aikatan asibiti a nan jihar Bauchi. Dr. Bello Muhammad jami'i ne a hukumar lafiya ta duniya a sashen inganta harkokin ma'aikatan jinya. Sanin kowa ne cewar harkoki na ma'aikata harkoki ne da suke bukatar kulawa mai yawa. a wannan tsarin ne ma'aikatar lafiya ta duniya ta samu wani tallafi daga dfd na kasar kanada so take kokarin taimaka jihar bauchi da jihar cross river state don su inganta halayyar ma'aikatansu su inganta harkokin ma'aikatansu da kuma domin dai marasa lafiya samu saukin um, samun lafiya a wajajen ba da lafiya na jihohin duka biyu babbar matsalar da ake samu akan inganta lafiya a jihohin nan guda biyu shine karancin ma'aikata din na ɗaya kenan na biyu kuma sanin cewar ma'aikatan sun taru ne a waje guda musamman a capital cities din kuma ƙauyukan da ya kamata ce suna can wajen aikin babu su na farko kenan na biyu makarantun da ya kamata ce suna producing ma'aikata din kamar makarantar aikin nasin nasin da kuma ma'aikatar health technology take ningi suna buƙatar accreditation daga kungiyoyin hukumomin sa na ƙasa so dole ne sai an zauna an tallafa karfi da karfi an taimaka wa gwamnati domin ta inganta waɗannan makarantu suna producing ɗin waɗannan ɗalibai ɗin da kuma ma'aikatan za suna aiki a waɗannan asibitocin jihohin nan guda biyu a wannan watan mai girma gwamnan jihar bauchi ya kaddamar da ƙudurinsa guda biyar na harkar lafiya so da godiyar ubangiji na uku ɗin yana magana ne takamaimai akan harkokin ma'aikata so ta haka ne kuma muka shigo din muke taimakawa domin mu tabbatar cewa gwamna ya sami biyan sa akan wannan number 3 din number ta uku din wanda yake fokusin akan ma'aikata din ba da kuma um, shi taimako da zamu bayar din zai is wide yana da faɗi so ba ya tsaya kan kawai abin nan halayyar ma'aikata ya ci gaba da ba da tallafi akan tabbatar cewa makarantun wani sun sami ingancin da suke bukata kuma na uku kuma cewa ma'aikatan da suke aiki a cikin jihar sun sami dukkan train da suke bukata domin su inganta harkar lafiya na marasa lafiya da suke zuwa neman taimako a asibitocin mu na Bauchi din ga ba da zalik kuma shi wannan mitin da muke yi zai focus ne akan developing din policy policy kuma zai taimaka wa manufa zai taimaka wa gwamnatin ne samun biyan bukatunta akan manufar da ta dora akan harkar lafiya din a wannan jiha din so sanin kowa ne daftari na tsarin lafiya dole ne a ce ana da shi a kowace jiha dama ita gwamnatin tarayyar Najeriya farkon wannan shekarar ta inganta na ta riga ta yana ta ina ga wata mai zuwa za a yi finalizing din shi wannan daftari din so bauchi state ta zama kamar zakaran gwajin dafi ne wajen developing nata police in da wuri kuma ga shekara ta zo karshe so ga budget yana neman farawa so za mu yi mu inganta wannan policy ya zamanto cewar ya yi magana da shi budget na jihar da zai fito ina gani nan da nan ba da dadewa ba kuma zai taimaka gwamnatin zahiri a shekaru masu zuwa nan da shekara kamar guda biyar da za su zo wajen tabbatar da cewar duka abin da ake harkar lafiya yana da tsari kuma yana cikin tsari ma'aikata ne daga ma'aikatan lafiya da kuma dukkan rassan ma'aikatan lafiya wato daga a primary health care agency da kuma daga hospitals management board da kuma ita kanta uwa ma'aikatar lafiya din sai kuma ma'aikata daga dmma wato ma'aikatar ba da magunguna ta bauchi state sa'annan sai bakatma wato ma'aikatar take kula da marasa lafiya na malaria da tarin fuka da kuma na um, kare garkuwar jiki sai na makarantu guda biyu ɗaya da take nan bauchi ita ke ningi sai kuma ma'aikata daga um, ma'aikatar ilimi na jiha sai ma'aikatar ɗaukar ma'aikata da kuma ma'aikatar civil service commission ita ce dai gaba ɗaya kamar umbrella ta gaba ɗaya um, ma'aikato na jiha ɗin akwai kuma donor agencies da dama da suka zo domin su taimaka su bada nasu experience ɗin ƙungiyoyin ba da agaji yes da za su taimaka mana don taimaka bauchi ɗin su samu matsaya kyakkyawa akan harkar lafiya na shekaru masu zuwa da dama. Dr. Bello Ai Muhammad jami'i a kungiyar lafiya ta duniya a nan jihar Bauchi. Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na murya Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo. Da wannan rahoto na Amina Abdullahi Girbo za mu kai ga tattaunawar mu ta musamman da gidan rediyon murya Amurka ke shirya karamar hukumar Funtuwa da ke jihar Katsina a babban asibitin garin Funtuwa. inda a yau za mu kawo muku jawabin malama halima aliyu musa babbar jami'ar gudanar da rigakafi ta karamar hukumar inda za ta mana jawabi a game da muhimmancin rigakafin na sunana halima aliyu musa zan yi muku bayani zan dora kan inda yan uwana abokan aiki na suka tashi ma'ana abin da muke nufi da wannan ni dai magana ta gaba ɗaya kan rigakafi ne wanda wasan ku sun samu wasu yau suka fara zuwa an san kati yau sun zo an san sakamako yau za su fara ganin mu kun gane ko to ma'ana su yan uwana sun yi bayani akan ciki rayuwar ɗa a cikin cikin uwarsa to mu kuma ilimi daji ne kowa akwai inda Allah ya bashi fahimta mu kuma mun yi namu ilimin akan bayan mace ta haifi ɗan daga nan aikin yake tashi sun yi bakin kokarin su su akan rayuwar ɗa a ciki daga farko har zuwa ranar da aka haifi yaro to mu kuma mace da ta zara ta haifi ɗan aikin ya tashi kun gane kuma idan da cikin mace na da ciki akwai rigakafin da muke muku ita mata ta masu ciki kuma yawanci duk kun zo mun yi muku ita alhamdulillah kun sani to wannan rigakafi da muke yi ita ce ake kira ta tetanus ma'anar wannan tetanus din kuwa shine mace tana ɗauke da cikinta to da zarar ta haihu idan ba ta samu wannan rigakafin ba a cikin cikinta kafin ta haihu to da ta haihu sai a yi sauri a ɗauko ɗan nan sai a ce a sa shi a kowane irin zani da sista ta ce a kawo zani sai ku yi hanzari da gaggawa an haihu an haihu to zani ba ku damuwa da dattin shi san zari ake ɗan da aka haifa a maza a saka shi a zani a fito waje yan uwa su gan shi ba shi ne burin mu ba ba shi muke so mu cimmawa ba ba shi ne fatan mu ba kun gane da an haifi yaro wannan rigakafin da muka yi muku da ciki 'ya'yanku sun samu kun samu wadda ake so biyar a rayuwa ta farko kamar yadda muka yi muku ranar litinin bayan sati hudu muka ce ku dawo a yi muku ta biyu kun gane ko ta biyun nan idan kuka dawo awo za mu muku ita za mu ga muku bayan sati wata shidda za ku dawo a yi ta uku kun gane idan aka dawo aka yi ta uku mun rubuta muku a dukkanin katutukan da muka ba ku to bayan wata shidda in kuka zo aka yi ta uku za mu ga muku sai bayan shekara ɗaya sannan za ku dawo a ta hudu kun gane in kun dawo bayan shekara an yi ta hudu za ku sake dawowa bayan wata shekara za a yi muku ta biyar wanda shi ne cikakken samun rigakafin kariya daga cutar nan ta tetanus kun gane ko kuma idan mace ta dawo ko ba wai cikin allura rigakafin da muke ma mata masu ciki ba na wannan cikin bane kawai wai ki ce na zo allura ɗaya kuma na dawo ta biyu to shi kenan sai in yadda katina a to ai mata masu ciki ake ma ba haka bane muna yin wannan rigakafin ne so biyar a rayuwa idan kin ɗau ciki duk shekara idan kika zo burin katin farko da kika zo muka baki na asa katin ki a nan asibiti za ki je ki ajiye shi idan kika ajiye katin nan kika dawo za mu gaya miki ko yaushe ne ranar sake waki cikin karshen ta ko yaro ya rasu ko kin yi gwanne ko kin yaye duk mu katin muke so ki ɗauko mana a kuma lokacin da muka ce ki dawo ba na ciki ɗaya ba ne rigakafin mu Karshen ta mace tana haihuwa da wuri a shekarun nan kila za ta haihuwa uku ko hudu ya danganta da halittar da Allah ya rubuta mu mace to burin mu tuka na da muke ba ku shi za ku ajiye ku kuma dawo akan lokacin da muka ce ku dawo shine zai nuna ga inda muka tsaya kuma ga inda za mu tashi kun fahimta rigakafin kenan kuma da an yi akon haifi yaron idan aka sa shi a cikin abu mai datti kun gane idan yaro bai da wannan rigakafin mace uwa bata so ta shi rigakafin ba a lokacin da ta zo awo da an haifi yaron nan da to wannan zanin da kuka ɗauka kuke hanzarin a samu kuɗa a zo duniya to a nan illar take kwayar cutar na nan makale jikin zanin nan da an sa yaro sista ta hanke cibi lafiya lau an ba ku duk wata ka'ida da ya kamata asibiti ta ba ku a lokacin da kuka ziyarci mai aiki a yayin da take an sa haihuwar ku ta gama da ku tsafta an ba ku an gama an gyara mace an kuma dauɗa an bada lafiya lau to sai an je gida sai illa ta samu illa kuwa ko kuka haifar da ita a yayin da malamin asibiti ta yi muku duk iya ka'idojin da ya kamata a yi muku da kun je gida kwana ɗaya biyu sai ya ta lalura sai a ga yaro na fusge-fusge hankalin shi ya gushe to kun so tsiya wannan zanin da aka sa tsoho nan aka ɗauki ƙwayar cuta ko mun ƙanƙanta ta kuma ba ku ganin ta da ya bi ta cibiyar shi sai ya fara nuna alamomin nan yana jiki na kaf kaf kaf kaf kamar ciwon sankarau za ku ga kai ya sarkafe ya riƙe sosai sai a zo asibiti da asibiti za a ce muku ai tana ta kama ka to za a ce kana rigakafi za ka ji mace ta ce ni ai tana na samu ciki ban zo awo ba shine illa ta farko da take samu yaro kenan. Ka duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. Ga ashe zagon ƙasa kamar zaman faɗa rashin farin sani ne a'a Allah shi ba mu lafiya. masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan allah ubangiji ya nuna mana a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu Ibrahim Alfa Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A Najeriya jaman kasar sun ce an kai wasu hare-hare biyu a Abuja, fashe-fashen sun auku ne a daren jiya a Nyanya da kuma kuje da ke bayan garin na Abuja. Wani kakakin hukumar agajin gaggawa Nima ya ce an samu hasarar rayuka amma babu ƙarin bayani. Babu ƙungiya da ta fito ta ɗauki alhakin kai harin amma harin yana da alamun Boko Haram. an kai hare-haren ne kwana ɗaya bayan da wasu yan ƙunar bakin wake suka tarwatsa kansu a birnin maiduguri suka kashe akalla mutane goma sha hudu shugaban amurka barack obama ya ce yakin basasa da ake a syria ba zai zama fada tsakanin amurka da rasha a fakaici ba yayin da daga kasashen biyu yanzu haka suke kai farmaki da jiragen yaƙi kan ƙungiyoyi daban-daban a ƙasar ya ce wannan ba tamkar gasar dara ba ce tsakanin manyan ƙasashen duniya biyu masu faɗa a ji ƙungiyar likitocin nan ta ƙasa da ƙasa da aka fi sani da sunan doctors without borders da turanci ta ce ma'aikatan ta uku sun mutu wasu kuma talatin ba a san inda suke ba bayan da aka kai wa asibitin ta da ke birnin kundu a arewacin afghanistan hare-haren bama-bamai a safiyar yau asabar Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.